Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Alhamis biyar ga watan Mars na dubu biyu da ashirin. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa magashin nan gari na shiyoyin da'irar zandar da kuma mashawarta sun nuna rashin gamsuwar su da yadda shugaban da'irar ke tahiyar da jagoranci a jiya sun bayyana aniyarsu ta ajiye takardar neman tsige shi sake komawa cikin tsarin eta da niger ta yi ya samu yabo daga kungiyoyin farar hula tare da cewa hakan zai bada damar kafa asusu domin al'umma ta gaba rahoton musamman na yau zai mai da hankali ne akan salkar ajiyar ruwa saboda ruwan su yi sanyi musamman a yankunan karkara mataimakan shugaban da da'irar zandar guda biyu da magashin garin shiyoyin birnin da kuma mashawarta sun nuna rashin jin daɗin su game da yadda babban magajin garin ke tafiyar da al'amuran jagoranci sun nuna hakan ne a wata sanarwa da suka fitar wato da suka fitar jiya a hudu ga watan marsa a birnin zandar sun kuma bayyana su ta ajiye takardar neman tsige babban magajin garin Abdulrahim Balarabe mataimakin magajin garin na farko ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin haske. filaye wanda aka keɓe na musamman guda 43 muka tarda yanzu babu ko ɗai cikin garin nan filaye da gonakai an kwace an aune an saida mai riba da ko laba. yau mekin ardusuman akwai masu wata 85 ba a biya su ba mu muna da wata 31 ba a biya mu ba alhali shi ko dala shi kinan bai bin mai shi kinan biyan kan shi yake lokaci a rere kin da ke gare mu sun tashi miliyan 362 da jika 791 akwai abin da ake ce ma wani kaso tasan global wanda zai hidda ya ba maramarai na arrondissement da su aikin yau shekara bakwai raben da ya ba su wannan kudin su aiki kudin sesiyon akwai wani dan haki da ake ba wannan kwasayen su ma kudin sun taru sun kai miliyan gomiya tara da daya da jika dari hudu da hamsin mun kai kara wajen gwamnati da gwamnati ya kamata shi ma ya zo ya yi bincike na fi sabilillahi ya gano abin da ake yi saboda abin ya sauya abin ya ci tura a gaba za mu kara mu yi depozan wata motion takarda ta nema a tsige shi za mu di ta muna neman goyon bayan al'umma da kwansaye masu kishin garin nan da kuma duk wanda ya san yana iya ya ka kokarin shi da wannan wahala bayan da majalisar kula da tabbatar da haske cikin tafiyar lamarin haƙar ma'adinai eta ta sake amincewa da ƙasar niger a cikin wannan tsari a ran shagu ga watan fabrairu da ya gabata ƙasar ta ɗauki alkawalin tabbatar da haske a harkokin harkar ma'adinai ƙungiyoyin farar hula na ganin cewa hakan zai ba da damar kafa wani asusu domin al'umma ta gaba mubakar iliyasu mamba ne a ƙungiyar rotab Nijar ita MPI. E. Nijar ƙasa ce da take haƙo da man fetur, ƙarfen iranium zinariya. Kenan daidai ne a matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula mu ƙarfafa wa gwamnati gwiwa wajen daidaito domin arzikin da ake samu ta hanyar kamfanin su amfani ci gaban ƙasar Nijar, musamman kula da buƙatocin rayuwar jama'a kamar karatu, kiwon lafiya, ruwa, noma da dai sauran fannoni masu matuƙar muhimmanci. Kun san a cikin gwagwarmayar da muke yi muna yaƙar samar da wani taso su ne ga al'umma masu tasowa ana cin amfanin arzikin kamata ya yi a tuna da makomar al'umma masu tasowa ko da arzikin zai kare kafin nan bayan da gwamnati ta kai karar kungiyar malaman jami'a sinex a kotu wato kotu a yamai ta yanke hukuncin cewa yajin aikin na wata ɗaya da kungiyar ta kaddamar ya haramta Ƙungiyar ta dakatar da yajin aikin inda kuma tuni ta ajiye wata sabuwar takardar yajin aiki na kwanaki biyu yau Alhamis da kuma gobe Juma'a. dakunan karatun haki goma sha biyar da dakunan ko kuma teburukan karatu talatin da biyu da teburukan zama arba'in da takwas da kuma allunan karatu goma sha biyar ne suka kone a sakamakon jerin wata gobara da ta abku a makarantu hudu a makonnin baya-bayan nan a gaya da ke jihar doso babban jami'i mai binciken ilimin ƙananan makarantun boko a game da wato a bangare ɗaya na gaya ya ce wannan lamari ya tsayar da ayyukan malaman makaranta guda goma sha biyar mudi tudu ya yi wa fadil alu ƙarin haske kwakwara hudu ne muka samu mun tantance dakunan daukar karatu na zanaku goma sha biyar da suka kone kwarmumus. Bencinan zama talatin da biyu ne suka kone da dai sauran kayayyaki. Inda wani al'amari ya tsundama malamai goma sha biyar ba su da aikin yi na wani lokaci. dalibai ɗari hudu da talatin da tara ne cikinsu mata ɗari biyu da ishirin da biyu abin ya shafa. Abin da ya ɗauki hankalina na ga malamai da suke tara ɗalibai a ƙarƙashin inuwa suna ba su karatu wasu inda ma mata suke sayar da abinci ga yare ne suka koma kowa dai ya samu inda ya laba domin ci gaba da aiki tare da ɗalibai euh, zamanantar da al'ummar karkara ta hanyar koyar da sana'a da abubuwan da lamarin ya kumsa shine maudu'in nuna wato shine maudu'in nuna kayan noma ruwa muhalli da kuma kiwo na sahel niger na 2020 da ya gudana a Yamai daga 28 zuwa 4 ga watan Mars da ake ciki. Saminu Abdu shugaban kungiya mai zaman kanta Swiss Contact da ke doso ɗaya daga masu ba da horon ya muna ƙarin haske. Noma a dunkule baya taka rawarsa yadda ya kamata wace ce rawarsa shine na tabbatar da tsaron abinci misali kalubalen zaman kashe wando na matasa da ke zama babban kaso na sabon jini musamman ma a bangaren karkara mun yi imanin cewa ya kamata mu zamanantar da noman iyalai domin ya taka rawarsa yadda ya kamata a bangaren wuran ayyukan hannu a wajen karkara mun yi tunanin tare da masu ruwa da tsaki na wurin waɗanda su ne ƙungiyoyin manoma domin kafa wani tsarin horo da ake kira sifa da ke baiwa matasa damar samun horo bisa tsawon watanni takwas. Abinda ake yi kenan kowane wuri na iya horar da mutane ɗari zuwa ɗari da hamsin a kowace shekara. Kuma tuni ma wani muhimmin kaso na matasa da suka samu horo cikin waɗannan fannoni sun riga sun zama mashahuran masu kamfanoni a karkara. domin tabbatar da bular wata sabuwar cutar numfashi mai tsanani haɗe da tari mai fitar da jini a wurin wato a wurin tonin sinariya na auzigar a gabacin ta jihar agadez an tura wata tawaga a can domin ta gudanar da bincike in shi mataimakin shugaban ma'aikatar lahiya na wannan jiha mutane goma sha tara ne suka kamu da cutar yayin da biyar suka rasa rayukansu a cewar wasu bayanan shafukan sada zumunta da suka fito daga shugaban asibitin tabelot mataimakin daraktan ma'aikatar lafiya ta isifu isufu yadidi ya yi wa musa maman ƙarin bayani Ni na ga takardar tana yawo wajen karfe goma sha ɗaya na dare. Kai tsaye na tuntuɓi shugaban asibitin. Tuni akwai tawagar da suka tafi can don bincike. A hali yanzu muna jiran sakamakon gwajin jama'an. Don haka za a gane wani irin ciwo ne. Saboda jita-jita ne a gare mu. Alhakika ne gaskiya asibitin ce dace ta tuntube mu. Sai dai mun samu takardar wacce take yawo ne kamar kowa. Muna kira ga al'umma su kwantar da hankalinsu. Kun san yanki ne da ake haƙar sinariya. kuma ana amfani da waɗansu sinadarai da suke da matukar haɗari watakila sakamakon sinadaran ne alakula halin dai za mu iya gane ko menene a cikin sakamakon bincike abinda nake kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu ta yaya za a tsare lafiyar al'ummomi a yankunan da ke cikin haɗarurruka wannan tambaya ce jama'a ke ta yi wa kansu a ko'ina musamman da yake kowace rana fararen hula na rasa rayukansu ba tare da sun san waɗanda su suke hallaka su ba bubakar ragello shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Liberi, ya kira ga shugaban ƙasa da ya tabbatar da kwanciyar hankalin 'yan ƙasar 25 euh, ga watan Fabrairu mun samu labarin mutane biyar ne aka kashe a cikin garin Biso, kilomita goma sha biyar arewacin Bani Bango. A wannan satin ma mun samu labarin wani mutum na garin Intade na kilomita 21 ga Bani Bango, da shi ma an kashe shi. Ɗiyan mai garin sun bayyana cewa mutane ne saye da kaki na soja, amma wannan akwai ayar tambaya. Ana ci gaba da gudanar da bincike. Iyayen mamatan sun kai ƙara a ofishin ofishin jandarmomi. Muna jiran sakamakon bincike. Ba mu sani ba ko 'yan ta'adda ne ko kuma wasu mutane ne. Muna kyautata tsamanin tsaron jama'a ya rataya ne ga wuyan gwamnati da jama'an tsaro. Ya kamata a kare makiyaya kamar sauran jama'a. Muna kira ga gwamnati wanda nauyin kula da ƙasa ya rataya a wuyansa ya ɗauki matakin kawo ƙarshen wani al'amari. A wata sanarwa da ta fitar jiya a Yamai, kungiyar Tunar Lafat da ta yi Allah wadai da mutuwar sojoji da dama tare da yin kira ga gwamnati da ta bayyana sakamakon binciken da aka gudanar a ofishin ministan tsaron ƙasa. Mudi Musa ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Cikin wannan sanarwa mun kawo zancen tsaro. To, bisa wannan kuma sai muka tuno da wani zance da shugaba ya yi a eh, 2015 eh, inda yake cewa nijar zai wakana kabari na eh, 'yan ta'adda terrorist kenan eh, musamman boko haram sai aka waye gari maimakon niger ya zamanto hakanan sai zamanto 'yan nijar ne soja nijar ne kullum ake binnewa a nijar in ana cikin zancen ma kuma an ce shugaba ko gwamnati ta sa a wani eh, abu da ake cema a turanci audit wato bincike kenan ta wannan minista mai kura da harkan tsaro bincika wannan mun samu labarin cewa e ai an kammala shi to in an kammala shi muna e, tambaya da gauga wato a huddo sakamakon shi wannan bincike a sa shi 'yan eh, ƙasa su san menene ake ciki. Studio Kalangu. a tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu yanzu kuma sai rahoton namu na musamman salka ko abayar da harshen guzanci wata masaya ce da makiyaya ke tanadin ruwa a cikinta. ta alhussaini shafu wani makeri da ke kokarin ganin an bunkasa salkar ya ce ruwan da ke cikinta masu tsafta ne sai mu saurari alhussaini shafu shugaban kamfanin noma da artizana a cikin wannan rahoto Alhussaini Shafu mai gabatar da shirin fasahar kere-kere ta noma ya yi bayanin cewa don samun ruwa da kuma ajiye ruwa a cikin hamada mutanen arewacin Nijar na amfani da jakar akuya da ake kira a Bayor. abayor. Salkar ruwa ce da ake kira abayor da buzanci frigon makiyayi ne idan na ce makiyayi wato jama'a da suka hada da laraba da buzaye da suka yi zamani tun shekaru aru-aru a yankunan hamadar Nijar kaya ne da ke da tarihi na shekaru 1,300 tun 1,300 kaya ne da wani rukunin jama'a ya yi da ake kira zinadal da nima fito daga wannan al'umma wanda a yau suka shahara wajen aikin fata tun fil azal. Wannan da kuke magana aka ana ganin yana da alamar akuya ko rago. yaya kuke yin shi. Wannan domin ba da hujjar asalin wannan kaya fatar ƙananan dabbobi ne fatar akuya ce wadda fata ce da ke da jimarin zafi da ke sanyayawa amma baya ga waɗannan domin tabbatar da cewa al'adun Nijar a ne na asali ina son yin kira ga dukkan matasa ga dukkan 'yan Nijar tane su dawo ga al'adunsu na asali da suke mai da wannan ƙasa ƙasa ta samu da ƙaruwa ta fuskar zaman lafiya da al'adu. al'adu de la paix et de la culture shin kuna aiki da shi a garinku ko kawai waɗanda ke tafiya cikin hamada kaɗai ne ke aiki da shi kuma waɗanda ke cikin birane suna aiki da shi? Uh, a'a, a'a, ma'ana dai a yau ina da nauyi shine na maido da martabar wannan abu guda da muke da tun fil azal. Har zuwa yanzu muna da mu da suke cikin jama'a wanda da sun gan shi dole sai sun sha wannan ruwa domin yana tuna musu da inda suka fito tun kuwa bai san inda zai je ba ruwa ne masu sanyi waɗanda baya ga sanyi kuma tana tana kunshe da wani sinadari da ke rage da kashe kwayoyin cuta da ke cikin ruwa kullum na tafki ko na rijiya da muke amfani da su. Dallo di marigo ou bien di puyi ke nous utilisons. Shin ana saida shi koko mutum ke yi wa kanshi. Eh to ga waɗanda suke son al'adu muna iya musu a wannan ɓangaren kasuwanci domin bashi darajarsa ta wannan hanya da sai da shi. Tumar da mu karshen shirin kinan na maraicen yau yanzu kwa zan barku da Musa Hassan domin ya gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.